Assalamu alaikum jama'a barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan channel ta Adams Graphic. Um, a yau ba tare da ɓata lokaci ma mun kawo muku bidiyo ne akan yadda za ka yi amfani da PLP file. Farko ya kamata ka san cewa menene PLP file. Ok, shi PLP file wani extension ne na Pixel Lab wanda iya Pixel Lab yake amfani. Yanzu kamar misali na je na gama wani designing ina a Pixel Lab sai na ciro muku fi alfin shi. To da na baka ka je ka sa a wayan yanda yanda yake a waya na haka za ka kalla. In yaso in ma alal misali akwai na a ciki ko kuma wani abu da ya dangance ni sai ka cire ka sa naka. To wannan shi ake cewa alfi Um, kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon muna roƙon ku da cewa ka duk wanda bai mana subscribe bai daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. ok sannan na mata ba muku bayanin wani abu ɗaya ba ba wai iya yadda za ka yi amfani da shi za mu koyar muku ba da kuma yadda kai ma za ka haɗa naka har ka tura a wani kamar kai ma ka kirkire kai creating din naka har ka tura a wani to yanzu dai za mu je shi shi abin da za mu yi download din kamar P.L.P da za mu sauke za mu muku amfani da shi din za mu ɗauko linkin din shi like this a bidiyon da na muku last um, it's not a last I mean a wannan bidiyon za ka kalla kamar yadda na ce download material to haka shi ma zan ajiye muku zan na ajiye muku link ne shi a description to in ka zo ka shiga download din nan to zai ce ma you have to wait uh, for some minute haka I for some seconds to sai ka waiting din shi na seconds din yanzu misali Um, sakan sha biyar ne yanzu ya gama sakan sha biyar ɗin ga hoton alaman download ya fito muku shi normal mai kyau to kawai sai ka danna download ɗin nan to kana danna download ɗin zai kama fuska kamar haka to yanzu wannan da yake shi bidiyo ne to shi kuma asalin FI alfin yana cikin for instance yana whatsapp da asalin shi linkin din alfin, to shi ma kuka je kuka shiga kamar haka to zai kawo muku linkin din wannan alfin. yanzu ka danna alamar download a sama can kamar haka to zero ma save to pcloud ko kuma save to device sai ka ce save to device to kawai zai nuna ma haka ba wai dole ka yi creating ɗin account ko ka yi register da su ba kawai zai kawo ma haka sai ka danna download ka yi downloading ɗin shi to ni for ni let azum bari na yi downloading ɗin shi na yi downloading sai in danna open to yanzu ana misali da danna open to dole sai na yi extracting ɗin shi wannan abun kafin na iya amfani da shi best you have to go and download um, this app that is okay wannan application din mai suna in ka shigo play store na kamar haka sai kai sacin rar wato ra uh, shine application na kamar na unzipped din zipped din abu to in ka shigo kai downloading din shi ka danna download sai ka jira ya download okay like you see da yake ba shi da mega da yawa bai wuce mega biyu ba to shine kawai har ya gama lot ɗin ba ok bayan ya gama haka sai ka shiga ofin yanzu let abin mun yi to nan a ce abin a kan waya yake ko kuma kan memory to yanzu kun ga device storage shine kan waya to yana kan waya yana hold on download to sunan abin kuma an rubuta by adams ne to yi kuna biya Ok kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine. To bayan ya noma sai ka danna sai ka ga wannan abu na biyun nan. Za ku gana na rike shi haka yana nuna extract file sai ka taba shi misali kamar haka. To sai kai karce ma ask before otherwise why duk kar ka kula wannan kawai sai ka danna ok. Shi kenan ka extracting din shi. Bayan ka extracting din shi sai ka dawo um, wato ainihi cikin file manajan ka. sai ka shigo file manager kamar haka sai ka zo ka shiga holder download ɗinka kana shiga holder download ɗinka sai ka duba akwai holder da aka sa by adams by adams by adams one sai ka danne ta sai kai copy ɗinta to sai ka dawo storage ɗinka internal storage sai ka nemo pixel lab in ka nemo pixel lab sai ka dawo ga inda aka sa eh, preset preset sai ka shige shi za ka ga holdodin abubuwan da na yi saving a nan to ka kalli shi to sai ka sai ka danna past to yanzu ka yi past shi to yanzu da za ku kalla za mu koma cikin um, wato ainihi cikin pixel lab yanzu bari mu shiga cikin pixel lab ku gani ok bayan ka shigo cikin pixel lab ɗinka kun ga wannan tsohon aikin da na yi to sai ka zo ka danna my project cikin pixel lab ga wayanda suke son wannan Pixel Lab din shi ma zan ajiye muku linkin din shi a description to yanzu kamar da kuke gani ga can shi abin da muka yi um, muka sa by Adamsi 1 to da yake su biyu ne a gurin shi yasa da ma akwai 01 a tsakiyar shi to sai ka shige shi misali by Adams 1 to ka ka shige shi just sai kai kai editing din abin da zaka gyara let azum a ce sunan nan Adams nan bai ma ba kana so um, let azum misali ka sa SD and so and so on. And then let's put SD here. kunga na sa SD sai in seta um, yadda nake so uh, in kama wannan ɗinsu. Yanzu kunga na gama rubuta SD just kawai sai na wannan din shi. sai ka canza abin da za ka canza in ba za ka canza ma ka goyi in alal misali wannan text ɗin ba ka san shi ka goge wannan ba Adams graphic ɗin duk ka goge ka yi saving ka bar wannan ɗin ka zo ka yi saving ɗin shi to yanzu kuma saura yanda kai ma zaka ka haɗa naka to inda za ka haɗa naka shine yanzu ana misali wannan na s din ka yi modifying ɗin shi a ce shi kake so ka tura da ka canja sd to kuma kana da wani wanda za ka tura mishi shi ma zai canja suna amma naka sunan kake so ya gani to bayan ka gama ga inda aka zo aka sa yanzu misali bari mu ƙara bari mu yi saving ɗin wannan da wani suna daban um, save the save as project in za ka yi saving ɗin project ɗin naka ce ka gama abin to in ka danna alamun gun save kar ka shiga save as image sai ka shiga save as project yanzu let azum sai mu sa titi kwaya kwaya hudu sai mu danna save to sai mu zo can titi kwaya hudu mu sai mu danna alamar ganin alamar shiya anan kana danna alamar shiya shikenan ya haɗa ma holdem plp sai ka dawo cikin cikin file manager ka dawo cikin pixel lab ɗinka ba ya ka shiga cikin holder ba sai ka janyo can ƙasa kuma ba can ƙasa bai ka zo under inda za ka iya ganin titi kamar yadda kuke gani ga sunan plp da na ciccire but ga wannan mai titi ɗin a gurin shi ma gashi nan ya fito in za ka tura a wani kawai jos ka na shiya alal misali tuwasof kawai sai ka zaɓi wanda za ka tura mashi. yanzu let azum ne zan tura a kaina kawai gashi sai in tura a kaina in mutum ya je zai iya amfani da shi kawai yana zuwa zai zaka bi wancan hanyar da muka biyo na farko kai amfani da shi saboda abin da ya sa muka muku wannan bidiyon so da mu fara kawo muku PLP ne ba tare da mutum ya sha wahala ba kawai zai canza suna ok abokai kafin mu wuce mu bar ku a cikin wannan bidiyon muna roƙon ku cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai dore mana subscribe don samun sabbin shirye mu akai-akai. Mun gode da kasancewa da Adams Graphic.